kuma gashi ubangiji ta'ala ya sake maimaita mana ramadan dan mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Muhammad Jimi a nan da Boros a wancan lokacin mu kuma ta bi shekaran bara mun tsaya karshen suratu Hud yau kuma za mu tashi farkon suratu Yusuf farkon suratu Yusuf mala yace suratu Yusuf mi'atun wa ihda asharata aya ayoyin suratu yusuf ɗari ɗaya da goma sha wa mawdu'uha ar-ra'is al-aqida babban abin da surar ta fi mayar da hankali a kai shine tauhidi ko kuma aqida wa ma yaqumu alaiha fi hayatin nas da abin da aqida take kafuwa akai dangane da mu'amalar mutane ta yau da gobe Min rawabit al-uquwa wal usra wal nuzum al-ijtima'iyya wa ma yata'allaqu bi dhalika irin abubuwan da ake da ta take ginuwa a kai na mu'amala tsakanin 'yan uwa ko zamantakewar iyali ko tsarin rayuwa wanda yake haɗa wani da wani ko su wani da wani da duk abin da yake da alaka a haka wa fiha tasliyatu linnabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin wannan sura akwai lallafi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bima kahu min azal aqarib wal aba'id dangane da irin abin da annabi ya rinka cin karo da shi na cutaswar yan uwansa na kusa ko na nesa sai wannan sura ta rinka lallafinsa a nuna masa wannan ita ce sunnar annabawa kafinsa dan ya kasance ya dauki hakuri sallallahu alaihi wasallam qala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألف لام تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم وتلن كلمومي بداؤكو وبنجي ني كأي يسمي سكيلك التي تلك آيات الكتاب المبين وتلن سوني آيوي نلتاتي وندي المبين مبيني wanda ma'anarsa take sarari wanda yake bayani filla filla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukunce hukuncen addinin su ko labarin al'umma da suka gabace mu lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismin ishara na abin da ke nesa wato a ce tilka waɗancan ayoyi amma a iya amfani da shi da ismul ishara na abin da yake kusa ka ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani sai إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه للي مومك سوكر دشي ولا للتاتي يزنتو قرآنا أبين كرنتاوا عربيا ولا أك سوكر دشي دهرش الله ربي وانا شيني فللا ده لاربسي يسامو kasancewar aka zaɓe shi ya zama harshen da za a saukar da mafificin littafi shine alqur'ani mai girma ba littafin da fi shi falala shine mafifici domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da fi kowanne daraja shine wa mala'ika jibril sannan aka saukar da shi akan annabin da ya fi kowanne daraja shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka zaɓi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da ya fi dukkan zamunna daraja shine wani wata watan ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf sannan aka aiko qur'anin a garin da ya fi kowanne daraja a ban kasa shine wani gari makka garin da Allah ya sanya shi zanto masabatan linnas wa amna birnin makka kenan to da aka sai ya kasance falala bayan falala wanda aka turo babban dan aiki shine mala'ika jibril zuwa ga babban annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamanin da ya fi kowanne tsada shine watan Ramadan a cikin Ramadan din daren da yafi kowanne shine Lailatul Qadri a garin da yafi kowanne kima shine Makka to ai ko ba an faɗa ba littafin shine mafificin littafi inna anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun saukar da shi da harshen larabci la'allakum taqilun domin ku hankalci abinda qur'ani ya kunsa na hukunce hukunci لا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص مو ne لا labarta maka كاول لا باري wato alqur'ani shine mafi kyawun labari ba labarin da yafi shi dadi ba labarin da yafi shi gaskiya abin da ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce siffa ta farko adalci ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwane-kwane za a faɗa ma gaskiya ne karara kuma a cika ta da adalci sufa na biyu shine gaskiya gaskiya adalci wajen dan kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim da haka qur'ani shine mafi kyawun labari nahnu naqussu alayka ahsanal qasas lalle mu muke labarta maka mafi kyawun labari bima auhayna ilayka hadha alquran a sanadiyar abinda muka wahayi ya zuwa gare ka na wannan littafi na wannan abin karantawa shine alkur'ani wa in kunta min qablihi bayan da can ka kasance min qablihi kafin a saukar maka da alkur'ani min al-ghafilin kana cikin waɗanda suka gafala ba ka da masaniya game da labarin annabi Yusuf ko annabi Musa ko annabi Hudu ko annabi Isa kafin saukar da alkur'ani kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka amma da aka saukar maka da alqur'ani sai ka tsara su dan ka san abin da su ba su sani ba saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin da san ka kasance kana cikin masu gafala gafala iri biyu ce akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗi abu mai muhimmanci ka kasa rikewa a maimaita ka sake rikewa to ba ita Allah ke sufanta annabi da ita ba akwai gafala wadda take da ma'anar rashin ilimi a rashin sani wanda wannan a iya sufanta kowa da ita ba wanda yake da sani kafin Allah ya sanar da shi da haka yake wa in kuntum min qablihi lamin al-ghafilin wannan gafala din ita ce Allah ke cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina Makunta ta tadri mal kitab wala iman da san baka san littafi ba baka san rukunin imani ba ma walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ita ce Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu bi yaminik kafin saukar da Qur'ani baka iya karanta wani littafi da baka iya rubutu ko da hannun ka da amma saukar da Qur'ani sai mai ka malamin malamai annabin annabawa gaba daya sallallahu alaihi wasallam shine wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin إذ قال يوسف لعبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سند دي إذ تزوء تكن القرآن أنا قدر كلمة أذكرك كافنتا اذكر لقومك إذ قال يوسف لأبيه tunatawa al'ummarka ambata ma al'ummarka iz qala yusuf li abihi yayin da annabi yusuf alaihi salam yace da mahaifinsa shine yaqub yace da shi ya abati ya kai mahaifina inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wato mafarki yayi yake ba da labarin mafarkinsa ga mahaifinsa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha ɗaya ahada asara kaukaba na ga tauraro daidai har goma sha ɗaya wajen wal kamara kuma na ga rana kuma na ga wata ra'aituhum li sajidina na ga suna sujada a gare ni ka san wannan ba karamin mafarki bane ba tauraro sha ɗaya ga rana ga wata dukkaninsu suna sujada ga shi annabi yusuf alaihi salam da haka yi tashi yake baiwa babansa labarin wannan mafarki wannan mafarki mai ban mamaki تلي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال في النبي يعقوب يتي يوسف يا بني يا كيتانا لا تقصص رؤياك على إخوتك kar ka bayar da labarin mafarkinka ga yan uwanka kar ka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki don idan ka faɗa musu fayyaci dole ka kaidan za su yi maka makirci iyakacin makirci za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke dauke da shi yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin lalle ya zanto sakamakonsa sa alkhairi ne da aka yake hana shi faɗawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada la takasusu ru'yaka ala ikhwatika faykidu laka kaida in ka fada za su maka hasada inna shaytana lil insani aduwwun mubin inna shaytana lallai shaytan lil insani game da dan adam aduwwun makiyi ne mubinun mai bayyana da a sarari وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وأتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم yace da shi wa kazalika yajtabika rabbuka kamar haka ne ubangijin ka ya zabe ka al-ittiba shine al-ikhtiyar ubangijin ka ya zabe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith zai sanar da kai wani abu min ta'wil al-ahadith na fassarar labarai wannan al'ahadis ahadith din shi da waɗansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi zai saukar da wahayi a gare ka wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi waɗansu malaman suka ce al'ahadis, wato ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki mafarki duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka za ka iya fassara masa abin da mafarki yake kunsa ko na alkhairi ko na kishiyarsa wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka annabi yaqub ke faɗawa ɗansa yusuf alaihi salam yanzu a nan akwai wata hikima wannan mafarki na cewa ya ga tauraro goma sha ɗaya tauraron nan goma sha ɗaya su ne ƴan uwansa kamar yadda bayani zai zo nan gaba rana da wata kuma su ne mahaifansa wato yaqub da ko mahaifiyarsa wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya haɗi da matsayin da ya samu ta fuskar addini wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gare shi amma baya da maslaha yanzu ya faɗa wa annabi yusuf don yana karami ba zai iya ɗaukan wannan labarin ba ba kuma zai iya kunshi shi cikin zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba Faɗawa wa wani kafin lokacin yayi kuma zai samu mahasada da haka sai ke ba shi labarin a jumulce cewa dai la ta kasu ya ka ala ikhwatika labari ne mai kyau karka ba da labari ga wanda za su yi maka hasada bai ki dole ka kai da inna shaytana lil insani aduwwun mubin sai ce wa kazalika yajtabika rabbuka wannan abin zabi ne na Allah da yasa har kai wannan mafarkin kaga har yanzu yaron yana bukatan ya san menene mafarkin ya kunsa amma a matsayin yarintarsa a matsayin shekarunsa abin da ya kamata a sanar da shi kenan labarin dalla dalla sai nan gaba amma yanzu ba gamman da zai iya daukar labarin gaba da da haka sai ke sanar da shi a jimilci wa yu'allimuka min ta'wil al ahadi kuma zai sanar da kai wani abu na fasarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alayk kuma ubangiji zai cika ni'imar sa a gare ka wa ala ali yaqub idan ni'imar nan ta zo ba kai kadai za ta shafa ba dukkan family din yaqub ni'imar ta shafe su zai cika ni'imar ka a ni'imar sa a gare ka kuma da gidan yaqub gaba daya kama maha ala abawayka kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu ne wa min qablu tun da can ne Ibrahim da Ishaq domin shi annabi yusuf dan annabi yaqub ne annabi yaqub dan annabi ishaq ne annabi ishaq kuma dan annabi ibrahim khalilullah shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangantaka da tafi kowace tsada ita ce wannan Alkarim, ibn alKarim, ibn alKarim, ibn al shi ne annabi yusuf shi annabi babansa yaqub annabi kakansa na kusa ishaq shi ma annabi kakansa na sama annabi ibrahim khalilullah wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wadda ta annabawa gaba to da haka yake cewa Allah zai cika ni'imarsa a gare ka wato ta hanyar turo ka annabi kama a maha ala abawaika kamar yadda ya cika wannan ni'ima akan iyayenka guda biyu a da can sune Ishaq da Annabi Ibrahim alaihi salam inna rabbaka alimun hakim lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa to anan gurin dangane da fassarar mafarki lalle annabi yusuf an ba shi fasaran mafarki don za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki suka zo suka nemi ya bayyana musu ya bayyana musu fasara kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin misra ya yi ya zo ya nemi annabi yusuf ya fassara masa ya fassara masa ya ce yace tazra'una sab'a sinina da'aba har zuwa ƙarshe to wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance waɗansu bayi ya ba su daga cikin akwai annabawa sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fice wajen fasarar mafarki shine Abubakar Siddiq wata rana yana zaune sai shatta Aisha ta zo wajensa ta ce da shi na yi mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama sun faɗo cikin tsakiyar ɗakina. sai yi shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba ana nan ana nan ana nan sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar Siddiq ya kirawo ta yace to dai daga da annabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi sabani a ina za a binne shi wadan suka ce a shi masallaci wadan suka ce a shi baki wadan suka ce a shi ina ne har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi ba a matsawa da shi gaba sai aka ce to ina ya mutu sai aka ce a dakin Aisha shike na sai aka ce tona masa kabarin sa dakin Aisha aka tona kabari aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha sai Abu Bakar Siddiq kirawo ta yace to ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna tafi <laughs> sai shi kansa sayyidina Abu Bakar ya mutu sai aka binne shi a ciki kusa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce fata nike kuma yanzu ni ma in mutu don in zama ni ne sauraron na uku ta ce kawai sai ga dan aike daga Umar dan Khattab dan aike ya zo ya ce Umar dan Khattab yana neman alfarma ranan da duk Allah ya sa ya riga ki mutuwa ki yadda abin ne shi kusa da Abubakar ta ce yaya zan yi zan ce a'a tun da ba da tabbacin ko zan riga shi ko zai riga ni ta ce sai ta ansa masa sai ko Umar dan Khattab ya riga ta mutuwa sai aka haɗa shi wa a nan gurin kaga sauran sauraron sun haɗu kenan guda uku akwai tauraron da ya suke babu shi to kaga wannan fassarar mafarki ce wannan hadisi yana nan cikin mawasa na Imam Malik sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manyan manya waɗanda sun shahara da wannan to amma fassarar mafarki daga karshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata sai suka mayar da ita duba to da haka fassarar mafarki ba ta da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayi na ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki kuma in bai kai wannan matakin ilimi ba zai kasa fassara mafarki abin da ke sa mutum ya fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa a kan turbar musulunci daidai wa daida qala Allahu qala Rasulullah an san mutum da kyakkyawan tauhidi an san mutum baya Bida'a, an san mutum da zuhudu an san mutum da nisantan haramun an san shi da fasin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace to irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗa abu kuma sai dace da daidai amma ba wani ilimi ba ne na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami in ka karance shi ka sauke shi to ka iya fassarar mafarki a sai ka zama makareci ba a farga ba saboda haka sai ku kiyaye to sai Allah ya ce لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقيقة أقول آيوي ما تجر منغس wanda suka kasance dangane da labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa, waɗannan ayoyi bayyanannu wa'ana akwai wa'azi akwai ɗaukan izina ga rayuwa ta yau da gobe lissa'ilina ga matambaya waɗanda suke son su san menene hakikanin wannan kissa na قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال iz qalu la yusuf tunawa al'ummar ka yayin da su ɗan uwan annabi yusuf suka ce la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna yanzu annabi yusuf da ɗan uwansa wanda suke ciki ɗaya ahabbu ila abina minna shine mafi kaunatuwa shine mafi soyuwa ila abina a wurin mahaifinmu minna sama da mu ya mahaifinmu zai haka ya zai fifita annabi yusuf da ɗan uwansa na haihuwa ta fuskar ciki daya sama da mu wa nahnu usba bayan ga mu jama'a ne mai zaman kanta gwaraza ne waɗancan yara ne kanana ko ko manya ne manya manya har mutum goma su ko waɗancan su bi kadai dan me za a fifita mutum biyu akan mutum goma su abinda suke dauka girman jikin yake sa a fifita wani ko a fifita wani shi kuma annabi yaqo yana tabaran hangen nesansa annasar ya kalla dan haka fifita shi akan su ya zalunci yi zalunci ba domin ya fi su falalatin da zai zama annabi amma su ba su san haka ba su abinda suke gani su suke zuwa gona su yi aiki su suke zuwa kiwo su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida dan me za a ta kanana akan su su manya da suke daukar hidimar gida la yusuf wa uhu ahabbu ila abina minna lalle Yusuf da dan uwansa su ne abin kaunatuwa a wurin mahaifin mu sama da mu wala nu usba alhalin ga mu manya inna abana lafi dhalalin mubin lalle mahaifinmu lafi dalalin lalle yana cikin dimuwa mubin mabayyana ya dimuwa abinda suke nufi dalal anan gurin wato rashin sani lalle yana cikin rashin sani mabayyani kalmar dalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban akwai inda ake daukan ad-dalal ta zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala al-mailu an dinil haqq al-mailu an sirat al-mustaqim kaucewa ta fankin gaskiya sai a sa musu suna abdalal shi yasa dukkan kafirai ke sa musu suna wato sun kasance da su dalalin mubi an gane ku amma akwai dalal wanda ake nufin rashin sani wato ka jahilci abu sai a ce maka abal anhu abalun an kaza bi ma'ana jahiltahu ka jahilci abu to a nan gurin ba sa siffanta mahaifinsu da cewa dalal na kafirci ba haka suke nufi ba dan da haka suke nufi ai da sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah lafi dalalin mubi a sun yi kuskure mai girman gaske abinda suke nufi rashin sani da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin kanana da bai da yan kanana akan mu manyan ba bai san hidimar da muke a gona ba bai san kawo kawo da muke wajen kiwo bai san dauki ba da muke ba wajen kawo abinci a gida in ba haka da ya san wahalar da muke sha da zai da ba zai fifita su ba kam shine inna bana lafi dalalin mubi sai ce uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi abin ya dame su don haka sai suka zauna suna tattaunawa me ya kamata su yi sun san dai mahaifinsu ya riga ya ɗauki mataki kuma sun ga alamar ba baya yanzu ya za su yi su samu wa kansu gata to sai suka yi shawara a tsakaninsu suna cewa ukutulu yusufa wani mai bada shawara kenan Ya yace abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe yusuf aw tarahuhu arzan ko ku je ku jefar da shi a wata kasa daban wani gari daban ku sace shi cikin dare ku je ku jefar da shi a wani gari daban yakhlu lakum wajhu abikum sai ya kasance fuskar fuskar mahaifinku take banta dare ku ku kadai bi ma'ana ya tafarragu lakum wajhu abikum sai ya kasance mahaifinku ku kadai zai kula da ku baya ganin Yusuf kana annabi Yusuf ya takara da ku wato shawara ɗaya daga cikin biki nan ko ko dai a kashe shi ko a dauke shi a jefar da shi a tarahu ardan yakun lakum wajhu abikum idan hakan ta faru wata kunu min ba'dihi bayan kun riga kun kashe shi ko kun jefar da shi sai ku kasance bayan haka qauman salihin mutane salihai ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau bayan kun kashe shi kwa tuba ku zama salihan bayi daga baya ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau amma idan kun yi kuma kwa yi istighfari ku tuba Allah kuma gafurur rahim ne ya yafe mu wannan shine tunanin da suka yi a tsakanin su da juna sai ce wa ana qa'ilun منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم سيوني مغنى دقتكين سويتي لا تقتلوا kar ku yi yunkurin kashe annabi Yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abin da ya kamata ku yi wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku je ku jefa shi cikin rijiya kawai ku jefa shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun jefa shi kun tafi yaltaqithu babu sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya ta tsince shi in kuntum fa'ilin in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku janye ta maganar jefar da shi wata kasa ku janye ta ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa sai yadda aka yi da shi a takaice dai ba a kama ku da laifin kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsakatsakiya kenan shi ne ya bada wannan shawarar cewa abin da ya kamata a yi kenan aljubbi ita ce rijiya sai dai ba kowace irin rijiya ba larabawa sukan ce aljub game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakinta ba ta hanyar asa wato duwatsu ko da suminti ko da yumbu ko da laka wato an bar ta haka ba tare da an gyara bakinta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta sai aka sa kankare aka gyara bakinta aka sanya ko suminti aka gyara bakinta ko laka sai da ba za su zai ba to sai su ce mata albiyar to galibi ka ga rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta matafiya ce ba wanda ya sa ya mata hidima a lokacin abin da ake so ba a dogon ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi ta kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zaizayewa sai a tafi a barka to kaga tsohuwar rijiya ce wanda galibi kila ba a amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi ghayabati jub ghayaba kuma jam'i ne na ghayaba da ake nufi da ghayaba shine zulma dare duhu ghayabat sai zanto jam'i dukkan wani mai duhu ana kiransa gayaba dan haka a larabci ko kabari suke kiransa algayaba suna nufin alkabar ma'ana saboda abu ne mai duhu alquhu fi ghayabati jubbi a wata kira'an alquhu fi ghayabati jubbi ko bil jum'i ko bil ifrad dukkan dai ma'ana yana komawa ɗaya ne kuma dukkan su kirawoyi ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqituhu ba'd as-sayyara as-sayyara matafiya yaltaqituhu ba'd as-sayyara sai a samu wani sashi na matafiya shine imam malik ibn anas yace wannan ya nuna annabi yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsince shi ba wace tsuntuwar babba sai dai a ce a kamo shi a matsayin ta yaki amma dan karami shine ake tuntowa yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin to a nan gudu kuma sai malaman fiqh suke saukar da wata mas'ala karkashin yadda ka sayyara cewa idan ka tsinci yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama da ko ya zama bawa kai ne ka yaro ko a cikin gari ko a daji ka tafi gona da safe sai ka yaro dan shekara biyar ko dan shekara bakwai yana ta tsala kukansa sai ka kama shi ka sa mota kai tafiyar ka da shi to ya zama ɗan ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne kenan ya halatta ka sayar da shi ka karbi kudin ka ka dole aljihu <laughs> idan ko ɗa ne sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma kai ba za ka sayar da shi dan babu yanda za ka dauki da ka mayar da shi bawa da karfi da yaji ba yaki yi ba komai yi ba to wadan zai ce ai ya zama bawa saboda ga waɗanda suka tsinci annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma shine ake yin sa a sayar da shi to shine sai mu ce da su ai wancan shar'u man na ne shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu mu wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ko ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'ummar shari'a su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da wancan da haka ba ma daukan kofin din shari'ar su musa a cikin shari'ar mu da haka yanzu idan ka dauki dakar ka mije ki bawa dan ka je ka nemi mahaifansu illa ce wahalar da ka sha abincin da ka sayar masa cingam da ka sayar sai an biya ta wannan ba laifi kai ba an fahimta ko amma ka mayar da shi bawa ka sayar da shi wannan ba zai yi haka ba sai ce قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا سيسكت يا أبانا يا مهيتم ما لك لا تأمنا على يوسف menene zai hana ka amince mana game da annabi Yusuf ka ba mu shi mu tafi kiwo da shi mana malaka la ta'manna ala yusuf dan me ba za ka amince mana ba game da annabi yusuf wa inna lahu lanasihun mu mun sha alwasin cewa lalle mu za mu zanto masu gata gare shi lanasihun ma'ana masu nasiha masu gata masu kebance masa kauna za mu so masa duk abin da muke so wa kanmu na alkhairi za mu guje masa duk abin da muke gujewa kanmu da sharri shine alwasin da suka sha wato kaga duk magana cin da suke ta tazu ko kutulu yusufa a wutrahu ardan yakun lakum wajhu abikum a la takutulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jibi tun ma kafin a san za a ba su shi suke tattauna suna meeting bai ma zo hannun su ba ballanta na a yi shawarar ya za a yi da shi amma suna an fara budget ya za a yi da shi kamar kai ne yanzu kuɗi ba su zo ba amma ka fara budget in sun zo za ka fi kaza za ka bari su zo mana sannan ka yi bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su yi sai kuma suka zo ya a bana sun fara lallashi kenan malaka la ta'amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sai ce أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون suka ci gaba da lallacinsa suka ce arsilhu ma'ana ka sake shi ya tafi tare da mu mana gadan gobe goben nan in za mu fita mu fita kiwo tare da shi yarta wa yal'af yarta shi ma ya je ya ga yadda ake kiwo wa yal'af sannan kuma ya yi wasa ya sake kasan yanayi na bayan gari ya sha bamban da yanayin cikin gari zai fito ji ya samu yayin itace ya samu iska ce ya shaga ya kai kawo ga dabbobi suna zirga-zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shine abin da suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su tafi da shi shine ma'anan arsilhu ma na gadan yarta iwala wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi sai ce qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu الذئب وأنتم عنه غافلون ku ya wa akwai mota mai lamba AA72 DAM wato Borno ya je ya janye ta saboda ya tsare wani yana son zai fita idan mai lambar wannan motar ya ji kala sai ya ce da su inni la yahzunni an tazhabu bi. wato annabi yaqub kenan ke mayar da martani ga yayansa yace la yahzunni zai bakanta mun rai zai mun rashin daɗi an tazhabu bihi ku ce za ku tafi tare da shi ku bar ni a gida ni kadai wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu kuma ina jin tsoron ku bar su wani wuri ko saboda suka ci ko ra ta cinye shi akhafu an ya adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kura za ta cinye shi ya zanto kun gafala in ba da kiwon ku in ba da kadowa dabbobi abinci ko wani abu makamancin haka wannan shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan annabi yusuf baya tare da shi zai samu cewa dalili na biyu yana jin tsoron tsautsayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azzibu masu fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azzibu kalfe shi ne azzibu ba kura ba wato asafa an kula dhibu ina jin tsoron kada kyalkeci ya cinye shi wa antum an ghafilun yayin da kuka gafala ya kasance ba ku قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا سيسكتي لئن أكله الذئب إن هذا wa nahnu usba bayan ga mu manya masu karfi kuma jama'a domin usba kungiya ba kuma ko wato tawaga ta mutane daga goma zuwa arba'in su ne usba bayan kasancewar sun kai goma kuma su zanto majiya karfi shine lafazin usba abin da yake da kenan an gane ku suka ce yaya kura za ta kai masa farmaki wa nahnu usba bayan ga mu jama'a majiya karfi idan har hakan ta faru inna idan la to mun zama hasararru kenan yau ina amfanin karfin mu ina amfanin jaruntakar mu a ce har kura ta zo ta cinye shi ga mu mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin mahaifinsu kenan su lallace su zai yi amince da su to shi kuma da ya ji haka shikenan sai ya amince ya ce to shikenan su tafi da shi shikenan sai suka tafi da shi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به عند سكة فدع النبي يوسف عليه السلام وأجمعوا كما كانوا يهتوا kalmar su ta daidaita an yi ji aluhu fi ghayabatil jubbi a akan cewa su jefa shi cikin rijiyan nan yanzu cikin ra'ayoyi uku da suka gabata wato kalmar su ta haɗu kan ra'ayi ɗaya na ƙarshe shine alquhu fi ghayabatil jubbi to da suka tafi kansu ya haɗu bisa ga jefa shi cikin rijiya din nan ba su yi wata wata ba sai suka je suka jefa shi da suka jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi yusuf alaihi salam muka ce latunabbi annahum bi amrihim haza wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka dinnan za ka tunatar da su watan wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba su labarin ma ba ta gane cewa kai din kai ne yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine latunabbi annahum bi amrihim haza yanzu anan da sai na cikin wahala an fara ba shi albishir bai riga ya san yaushe ne wahalar za ta yi ke ba ba an ba shi albishir ko ba lallai ne albishir din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba kila sai bayan shekara goma kila sai bayan shekara talatin ko arba'in ko yaushe ne in dai Allah ya alkawari baya tashi tun da yace zai masa kaza hankalinsa zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa yace to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutanen yau muke da gaggawa kai dai a cika maka alƙawalin koyo ne amma maganin dole sai ya zanto a kusa wannan sai gurgudu da hikimar ubangiji ta riga ta zartas an gane ku to a nan gudan akwai wata ka'ida ta nahau kalmar lamma abu bihi wa ajma'u an yi yaj'aluhu fi zayabatil ya kamata lamma din nan ai cikin adawatu sharfi wanda zahabu ya zama fi'il sharfi din kenan yanzu akwai bukatar a samu jawabu sharfi jawabu shart din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabu shart mahzuf babu shi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb fa'alu ma fa'alu sai suka aikata abin da suka yi nufin aikatawa din bi ma'ana ko kuma ja'aluhu fi ghayabati al-jubb sai suka jefa shi cikin rijiyar wato wannan jawabu shart din kenan mahzuf ne sai dai a kaddara shi waɗansu suka ce a'a jawabu shart din nan mazkur ne yana nan a cikin aya a ina yake sai suka ce haina ilaihi la tunabbi annahum bi amri hadha sai suka ce a'a to ai mu yadda muka saba shi jawabu shart din zai zo baya bukatan wau ya shiga cikin sa a nan gurin ko an shigar da wau da a ce haina ilaihi jawabu shart ne da yadda jerin ayat zai zama falamma zahabu bihi wa ajma'u an yi yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi aw hayna ilayhi da ba sai an ce wa aw hayna ilayhi kun fahimta ku sai zanto suna yin haka aw hayna ilayhi kaga kenan sai zanto daga lokacin da suka ce ku kama shi ku jefa kafin su jefa shi din ma na Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun kaga a nan gurin ko lalle akwai wani abu yayi kwankwasa murfin zuciya a kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabu shartu din sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai ga jefa shi ba ma Allah ya masa wahayi ya ce la tunabbi annahum bi amrikum hadha to amma nan inda matsalar zamu samu shine wawu ne ya shiga cikin jawabu sharti wanda ba a saba ba wawu ne ya shiga cikin jawabu sharti sai waɗansu malaman nawon suka ce a'a amma zahabin adal basara su ne wawun baya shiga jawabu sharti amma a mazhabin ahlul kufa wawun yana shiga kuma ma ya zuwa cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ce falamma aslama wa tallahu lil jabin sai ta me wa nadainahu an ya ibrahim kaga falamma wannan wato adatu min adati shart aslama nan gurin ya zama fi'il shart kenan ko wa tallahu ma tufla alayhi nadainahu an ya ibrahim shine jawabu sharti amma ka gaba ce bana da nahu shi ma sai aka ce wana dai na an ya ibrahim saboda haka wawun na iya shiga cikin jawabu sharti kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen basra a hau ka yi ce da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin kufa yana shiga wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wayi gari cewa zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wahum la yashurun su su sani ba abun ko zai faru ne can gaba lokacin da yace hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idza antum jahilu yanzu kun san abin da kuka yi wa annabi yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi yusuf da dan uwansa kaga lokacin da yake fata wannan magana shi ya san su waye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta yusuf shin kai ne yusuf din ne <laughs> qala ana yusuf wa hadha akhi kada manna Allah alaina to wannan abin shine Allah ke faɗa anan la annahum bi amrikum hadha to me faru sai suka jefa su sai tafiye su وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين cikinan sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiye su da yake suna so su yi magudi rannan ba su dawo gida da wuri ba sai da suka bari har dare yayi wai kun san hikimar wato su ce fata yayi sun neme shi sun neme shi har dare yayi gaji ba su same shi ba da haka waja'u abahum isha'in yabkun waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu isha'an da daddare wato shine dai lokacin sallar isha kenan ba da ma dakala zulmatul layl kenan bayan duhun dare ya shigo isha'an kenan yabkuna suna ta kuka to amma da a ce an taba hawayen su da za a gane in na gaske ne ko in ba na gaske ba dan sun ce wai zasta bakan dumu'un fi hududin ta bayyana man baka min man tabaka wai kar ka gawayen kowa ka ɗauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowon nayin taba hawayen ka ji sai ka gane Wa isha'an yabkun qalu sai suka ce ya abana ya مهجم إنا ذهبنا نستبق abin da ya faru mu mun tafi na muna tsere akan dawaki ko muna tsere a ƙasa wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayanmu mu muka ce zauna a nan gurin kar ka je ka wahala zauna ka huta fa akalahu dhibu shikenan kuwa sai kura ta zo ta cinye shi ko sai kirkeci ya zo cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana sai dan musan kai ba za ka da ba wa gaske muke ba za ka <laughs> ka magana wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin yanzu ana gurin sirri ba ta abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazurni an tazabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhibu to tunda abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru ba zai mamaki ba sai aka ce masa abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata yi mamaki ba kenan amma sai suka fallasa kansu cewa wato ba za a gaskata ba ko da mun zanto masu gaskiya din sai ce وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون abinda waja'u ala qamisihi sai zo da ita ne bidamin da jini wanda yake na ƙarya wato abin da ya faru sai suka yanka tunkiya ko akuya da suka fede ta sai wannan jinin da suka gogoga a jikin wannan riga ta shi sai suka taho da ita wajen mahaifin shaidar cewa kula ta cinye suka zo bidamin kadhib da jini na ƙarya shi ko yana kallon rigar sai gane kala sai ce da su bal sawwarat lakum anfusukum amra a'a zukatanku ne kawai suka shirya muku wani al'amari zukatan ne suka kawata muku wani mummunan aiki cewa ku hallakar da dan uwanku sannan ku zo da jini na ƙarya ku zo ku ce kura ce ta cinye ba wani alamar kura shine malamai suka ce ya aka ya gane wato rashin hikima suka yi da suka yanka wannan jinkiya sai suka ɗauki rigar yadda suke suka tsoma cikin jini suka tawo da ita da aka kalla sai aka ce kai wannan kura da rahama take gashi ta cinye dan adam amma ta kyalo rigar bata yi ga ta ba <laughs> tun da rigar tana yi da ka ku kula ta cinye mutum ai za a yaga can a yaga can to amma sai a kawo rigar a yadda take ba inda ta yage amma ga jini ko kuma kula ta cinye to kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa duk shugaba ana son ya kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da baka na aka abu yanzu a nan gurin kara'in ya rinka lura da su kara'in karina karina karina ta farko wadda ita kaɗai ta isa ta gamsar da komai kasancewar mafarkin da annabi Yusuf yi wanda ya ce la ta kasu ru'u ya ka ala kar karka bai yan uwanka labarin wannan mafarkin fassarar mafarkin za ta zo nan gaba to yaya ubangiji ya yi alkawalin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba a ce wanda kuma abin ya shafa ya mutu kafin faruwar abu kaga ba zai yiwu ba ya tabbatar wannan mafarki gaske ne fassararsa za ta zo nan gaba lalle taurari sha ɗaya za su yi masa sujuda lalle rana da wata za su yi masa sujuda amma ba su riga sun yi ba sai nan gaba to ya zai mutu kafin wancan abin ya faru bayan ko farkin bawa gaskiya ne kaga wannan kadai ya isa ya sa ya dare tasu su na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasada tare da shi ya gane su masu hasada ne tun kafin su sallah barin mafarkin da yake la ya ka ala ikhwatika fayakidu laka kaida in ka faɗa za su maka makirci kaga ya san halin su kenan na uku gashi an riga an zo da wannan riga a haka da jini kuma riga kan ba a ga ta ba an ce kuma kula ta cinye shi duk wannan qara'in ne da ake so mutum ya kafa hujja da su wajen faruwar wani abu an gane ko kamar wani abu ne da ya faru lokacin Ali bin Abi Talib wani mutum ya karɓi bashi wajen wani sai ya cinye kuɗin ya biya da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman ganga sai kai ba mu kuɗin ku sai bai bai bai wai ya zama bai fara magana aka yi da shi yi magana yake magana kawai ya zama bebe wai gurma ne shi wai bai ma san me aka yi ba sai Ali bin Abi Talib ya ce a kawo shi aka kawo shi ce mai kuɗi mai da jawabi mai da jawabi na bashi kuɗi rana kaza ga watan kaza cewa zai bani kai ba shi kuɗin sa sai magana bebe sai Ali bin Abi Talib ce ku kama shi ku tsaga harshen in bai bantakar gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wulika in ko bai bantaka ta ƙarya ce jinin zai fito jago zai bari a tsaga a gani a <laughs> yana da wasirin da ba zai bari a tsaga a gani ba a nan dole ya bayani bayanin sa sai maganar da zai ya riga ya kayar da kansa ko da ba ya maganar bashi ba tunda ya nuna shi shi ne kenan to haka kara'in suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi abinda ake kira a fikihun musulunci a yau a siyasatu shar'iyya wanda ibn al-qayyim yana da littafi akai wato mai suna at-turqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya ibn taymiya yana da makamancin sa kai a siyasati shar'iyya fi islah ar-ra'i ra'iyya duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta yau da gobe za ka yi mu'amala da uban gidanka da yaron gidanka ne da makocinka ne a ofis ne a ko'ina mutum zai ta taɓar sai ka ba hanya ta ruwan sanyi sai ka fallasa shi bai sani ba wannan da nuna maka musulunci ya zanto yana da shimuliya a kowane bangare to sai aya ta gaba mai Allah ce da yace bal sawwalat lakum anfusukum amra zukatan ku ne suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka yi dan haka fa sabrun jamil ni dai hakuri zan yi kuma kyakkyawan hakuri to wannan kyakkyawan hakuri shine wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba idan Allah ya dora maka wata larura alamar ka kyakkyawan hakuri kar ka je ka faɗa wa mutane dai shi kyakkyawan hakurin sa ya fassara shi a wani waje yace inna ma ashku basi wa huzni ila Allah damuwa ta da bakin ciki na zan kai karan a wurin Allah ne kadai amma in faɗa mutane ba zan faɗa musu ba to wannan shine sabrul jamil amma sabrul jamil ya kasance kai hakuri kuma ajima ka faɗa wannan ajima ka faɗa wannan to baka yi hakuri ba kenan baka yi sabrul jamil ba kila da ya zama sabar lakinnahu ghairu jamil laysa sabrun jamilan bai zama sabrun jamil ba saurin jami'in ba a faɗa shi yasa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa ita ta yi zina ta kuma sallalle ba ta yi ba wanda aka jefe ta da shi shi ma bai ba dan in ba haka ba tafiya aka yi da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki sai Aisha ta fita dan biyan ta da sauran duhun dare tsammanin sabai ta dawo a lokacin nan ana daukan mata a cikin wani abu da ake kira audit hauda shi ne wani irin daki-daki da ake yi da katako a rufe shi da ko gele ko wani kyalle sai a ɗora kan bayan rakumi to galibi ana ɗaukan mata ne a kai idan an zo masauki sai a sauke shi sai a tafi a bar wajen sai mai wanda take ciki ta fito ta yi bukatunta ta gama in za a tafi kuma ta sake shiga ta rufe sai a zo a ɗauka a ɗora bayan rakumi to annabi ya zauna masauki sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatunsu sai annabi ya umarci cewa a tafi sai sahabbai suka zo suka ɗauki wannan haudaj wanda Aisha take ciki ba su san ta ba sai suka ɗauka suka ɗora a bayan rakumi ya ce ba komai a ciki tunda lokacin nan tana yarinya ba ta riga ta girma ba ba su da wani nauyi da za ta iya gane ko da mutum ko ba mutum suka yi tafiyar su bayan sun yi tafiyar su ta dawo ba ta ga kowa ba sai ta ce to da a ce na bi su na bata hanya gara in kwanta a nan gurin kila in suka yi gaba ba su gane ni ba za su dawo baya shikenan sai ta kwanta a nan gurin ta kama barcinta shi kuma wani sahabi an bulo shi a baya wata bukatar su ta tsayar da shi yana zuwa daidai wannan masauki bayan an baje sai ya ga dishi dishin mutum yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha sai ce subhanallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ita bai ce komai ba sai ya kwantar da raƙuminsa sai ya tafi ya bar wajen wato alamar cewa zo ki haura kuma in dauka mu ita kuma da ta farka kalmar inna lillahi din ta farkar da ita da ta farka sai ta rike fuskarta ta sanya hijabinta sai ta tashi sai ta hau bayan rakumi daidai lokacin da yake jin yanzu dai duk yadda za a yi ta gama kin ta hau rakumi sai ya zo da baya da baya har ya kama akalan rakumin ya ja ya tafi da Aisha haka ita bata ce masa sannu ba shi bai ce masa sannu ba ba ina yi ba ina kwana ba ya haɗe suka barki ba a ina kasa a hanya duk ba wannan zuwa madina kafin a zo an riga an nema aisha an rasa to kuma an nema wani an rasa sai ga wani yana dauke da aisha yana tafiya da ita daga nan gudun sai abdullahi bin ubay bin sulul ya fara cewa dama sun hada baki ne suka tsaya a baya ta ce ta fata da gangan ai kaza kaza kaza shikenan sai aka yi ta yadda jita jita duk garin madina ya dauka cewa ga abin da aisha ce ana ta yadda jita jita munafukai dama abin da suke so su samu cikin al'umma irin wannan me zai bata wani me zai kanta wace to sai su ci gaba da ya shi kuma har su kara sharhi a kai idan an faɗi kalma ɗaya su kara uku hudu biyar dan da su ji daɗin yaɗa labari to suka yi ta yin haka Aisha ta samu damuwa annabi sallallahu alaihi tun tun ya damuwa har ya damu ya nemi shawarar sahabbai ce wani mai ka gani Ali bin Abi Talib ce kana da Allah ya idan ya ga dama zai tunda mata da yawa ka sake ta mana idan kana jin wani dishi dishi ka aure kowace kake so wa za tambaye wannan yace a a annabin Allah kai dai iyalinka dai ka rike iyalinka ka dai bari har sai abu ya tabbata annabi ya damu karfi Aisha ta kamu da rashin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana tiyarta ta da Abubakar ya canja mata fuska ta da mahaifiyarta ta canja mata fuska mahaifiyarta ta ba yadda ba sai ba Aisha ta ce wallahi din abin da zai kenan har da karshe annabi na zuwa ya zo ya duba ta ba ta da lafiya amma idan zo sai shiga da yake shiga da yake sai ya yarku ta kwana lafiya alamar yana fushin abin da ke faruwa Aisha ta kalli iyayen ta ga halin da suka shiga ciki ta kalli annabi ta ga halin da ya shiga ciki ta ga halin da suka ciki sai ta ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da aka ce masa ɗansa kura ta cinye fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ce ba abin da zan faɗa sai wannan sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ga ayoyi cikin suratul nur aya goma sha ɗaya ko sha uku ko sha hudu suka jero dan su wanke Aisha innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim har zuwa karshe aka wanke ta ta cewa ba ta laifi ba wadancan ko makarita ne sannan ta samu kwanciyar hankali annabi ya samu kwanciyar hankali wannan abu sai ya zama mata falala tun da gashi ayoyi akan ta za a yi ta karantawa har kiyama ta tsaya sai ya kasance wanda suka so su muna nata ba su ci nasara ba ƙara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta'ala su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun har dai zuwa karshen wato yadda kisa ta faru to kaga abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba kai kuka sai da kamar da al'amari zuwa ga Allah sai ce وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة سيدا ونقنكم متفيا سنزو aika mai سيسك musu ruwa a rijiya. bayan sun zauna a masauki fa adla dalwa sai zo ya jefa gugansa dan saboda jawo ruwa a cikin rijiya yana jefa gugansa sai annabi Yusuf ya rike wannan guga da ya tashi jawowa sai jawo da shi yana jawo su sai ga yaro a cikin kuga kala sai ce ya bushra ya farin ciki na haza gunam ai wannan yaro ne na tsinta alijiya ya bushra ya farin ciki na haza gunam wannan yaro ne na tsinta wa asarruhu bida'a wato sai ya kasance sun boye sa. wa asarruhu sai suka sirranta al'amarin shi annabi yusuf bida'atan suka mai da shi wato kamar wata haja wadda za su je su sayar والله عليم بما يعملون وبنجزي تعالى مثلا لدنجن إذا أبند سكي أي كتاوى تيسمي وشروه بثمن بخس دواهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه سيسك سيرد الشيء النبي يوسف بثمن بخس وتدفرات وندشي كان كان wato kalil kenan samanin baksin din nan shine Allah ya fassara shi a kalmomin gaba da rahima ma'duda wato wani dirhami kididdigagge ba mai yawa ba shine ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin Annabi Yusuf min zahidin suna masu kwaɗayin sa da lokacin da suka sayi shi amma daga da suka same shi amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun sayar da shi masu huta ko kuma az-zahada anan gurin sai zanto qillatur raghabati fi shay wa kanu fihi min az-zahidin su ba su da wani kwaɗayi game da shi so suke ma kawai su sayar da shi su huta suna ganin me zai mutu da babbar ya aka samu sai a mishe shi ba wa rinka hidima amma yaro kuma kafin ya kai an fara cin muliyarsa sai an kashe mishi kuɗi gara ma su je su sayar da shi cikin gari su huta to kaga Allah ya kaddara duk abubuwan su rinka tafiya haka suka zo suka sayar da shi da wannan farashi da bita kada ya karya ba a cikin gari har ya je ga sarki hannun sarkin garin sai ce me وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نسى يتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر sai wanda ya sayi annabi Yusuf a cikin Misra din nan kala sai ya ce limra'atihi ga matarsa yace da ita akrimi maswaku ki kyautata wurin zamansa ma'ana ki ba shi wurin zama mai kyau kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gurgurdan yadda ya dace sa an yanfa'ana mai yiwa nan gaba zai amfane mu ta hanyar idan ya girma ya zama ya yi mana hidima aw nattakhidhu walada ko kuma ma mulke shi a matsayin da nan gaba Allah ce wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi haka ne muka baiwa annabi yusuf dama ya samu matsayi fil ardi bi ma'ana fi ardi misra a cikin kasan misra wa linu'allimahu ko mun yi haka domin mu koyar da shi mu sanar da shi min ta'awil al ahadith wato abin da ke fassara na al ahadith labarai shine ko fassarar mafarki ko kuma don mu sanar da shi ta fuskar wa'ayi labaran annabawa da suka gabace shi wato zaman birni zai fi masa kyau sama da zaman kauye da yake can gurin dan zai sami wayewa kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da shi a can wajen su kuma zai samu wani bakon ilimi sama da wanda ya samo a can gurin inda ya taso saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni an gane ko dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura wa ma arsalna min qablika min rasul illa eh, da shi daga can kawai nan su zo su jefar da shi a rijiya daga karshe a zo a tsince shi a kawo shi binni daga karshe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a bashi annabta sai zanto dai min ahlul qura din an gane ko ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره الله مدوكين سركي mai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa walakin aktsara an-nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane la ya'lamuna ba su da masaniya game da rinjayen Allah akan duk abin da to ina ganin tun da yau ne mabudi sai mu dakata a nan abinda da muka faɗa na daidai Allah shi ba da a kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله آه. السلام عليكم ورحمة الله يعني ما يأتي wani ne suka inganta a wannan agwaban guda biyu assalamu ala nabi da kuma assalamu alayka ya ayyukan nabi wannan idan yana nufin a cikin karatun at-tahiyyatu lillah abin da yake tabbatacce cikin hadisi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan sahabbai sun zo karatun tahiyya sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amma abdullahi dan mas'ud ke cewa bayan annabi ya bar duniya ba ma cewa assalamu alayka sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine abin da abdullahi dan mas'ud ya faɗa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya mafi kyau ya karanta assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi duk da cewa assalamu alayka ayyuhan nabi akwai malaman da suka bada fatawa da shi din shi ma na ah, mai cewa yana cewa a karshen Salatu ibrahima ana cewa innaka hamidul majid kuma da fil alamin innaka hamidul majid ne yake zanta riwayan hadisi ta zo har riwaya daidai guda shida wadda take nuna salatu ibrahimiyya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin akan samu bambancin lafuzza amma dukkanin su dai abin da suka yi tarayya a kai shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yin salati da iyalan gidansa da yin salati ga annabi Ibrahim da kuma yin salati ga iyalan gidansa wannan dukkanin rawayoyi sun yi tarayya wajen fayyace haka cikakken salati shine salatin da aka sanya annabi da iyalan gidansa a ciki saboda haka a ciki waɗansu zaka ga an kare kalma a wata kuma an rage wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara waɗannan ruwayoyi har guda shida a ƙarshen littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai tambaya na kan baya daga baya tambaya na cewa mutum ne ya roƙi ya bar ya'a ya bar ya'a ya bar ya'a kuma a cikin kanzan da ya bar ya bar mota da kuma gida haka shin ya halitta ne ma na cire zakacin wannan mota da kuma gidan idan mutum ya mutu ya bar dukiya wannan dukiya ko ta mota ce ko ta kadara ce ko ta filaye ce ko ta kuɗi ce abin da za a fara kallo kafin a kai ga yin rabon gado za a bi al'amura ne kamar haka abu na farko da za a fara kallo bashi bashin nan kuma kashi biyu ne imma bashin da ya shafi ubangiji ko bashin da ya shafi mutane bashin da ya safa ubangiji daga ciki akwai zakka kaddara cewa ya safa duk shekara watan ramadan yake fitar da zakka watan ya kama kafin ya kai ga fitar da zakkar sai ya mutu to a nan sai an fitar da wannan zakkar a cikin dukiyar da ya bari ka'ida ke kaga wannan bashi ne na ubangiji zai iya shiga cikin ma'anar bashin ubangiji mutum ya kasance akwai kafara a kansa kamar ya yi kisa na kuskure zai yantar da baiwa mummuna sannan kuma zai biya diya to wannan yantar da baiwa mummuna hakki ne na Allah sai an ɗauka daga cikin kuɗinsa an sai baiwa mummuna ina yantar da ita ko ka fara ta rantsuwa wanda zai ce da muskine goma ko ya musu sutura ko yantar da baiwa mummuna ya riga ya yi wannan rantsuwa ya walwale ta bai kai da yin kafara ba sai ya mutu a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi masa kafara ko ba kance a cikin duke su za a dauka a yi kun fahimci wannan da kyau wannan bashin da ya shafi ubangiji kenan bashin da ya shafi dukkan mutane kuma shine ya karbi kudin wani ya karbi kudin wance ya ce zai biya kaza da sauransu wannan duk sai an dauka an biya to idan an gama da biyan bashi daga cikin abin da mutum ya riga ya bari sai kuma a zo a ce to a duba ga ko yayi wasiya saboda wasiya abu ce mai falala wasiya shine mutum kafin ya mutu ya ce ko da bayan na mutu a ɗauki kaza daga cikin dukiyata a bawa ne ka'idar ta baya yin wasiya ga wanda yake yana cikin maciya gadansa sai dai yayi ga wanda baya cikin masu cin gado kuma ka'idar ta gaba ya zanto cewa abin da ya wasiya da shi bai wuce ɗaya bisa uku ba wato wansa na yawan dukiyarsa in ya wuce ɗaya bisa uku dole za a dawo da shi ne kan ɗaya bisa uku dan hadisin annabi akan haka to idan aka duba wasu wasu a yawa wasiya do an ji an biya to kenan sai kuma a zo a yi magana akan mu'unatu abin abinda ake nufi da mu'unatu tajhiz shi ne a cikin wannan dukiyar za a dauka a sai masa likafani a cikin za a dauka a je a biya masu ginin kabari in sun ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su sun ce su leburanci suke biyan su za a yi sai a biya su amma ba su da lada wajen Allah kuma karban kudin da suka yi ba laifi suka yi ba a ciki kuma za a biya masu wanka idan masu wankan gawa lalace wasu ta kai su ce sai an biya su to su ma sai a biya su a gaba ɗaya dai abin da ya shafi tattalin shi da daukar shi da binne shi wannan da a cikin dukiyarsa za a yi sai fa in wani ya zo ya bayar sadaka babu laifi wani zo ce ya ba da sadakar likafani ga shi wani zo ce zai je haka kabari kyauta ba biyan su za a yi ba wani ce masu wanka da masu menene kaga wannan ya faɗi ke to bayan duk an zama wannan abin da ya rage to shine za a zo a ce a yi maganar rabon gado a in wajen waɗannan hidimomin duk waɗannan hidimomin sun cinye kuɗin karara magada ba su da komai kenan an fahimta ku in wani abu ya rabu to shine za a ce a bai wa magada duk inda aka kawo sai ka ce min ba da wasiyatin yusa biha aw dain wannan nassin aya ya nuna wasiyya ya nuna dain wannan dain ya shiga dainul lahi ya shiga dainul makhluqina sannan kuma can gurin abin da ya shafi wato mawanatin jidihis kuma za a kafa hujja da waɗansu dalilan da dama tunda an ga sahabbai waɗansu suna tattalawa kansu abin da su likafa ne tun kafin su kai ga mutuwa sai da Abu Bakar ya ware wata riga daga cikin rigunansa ko wani mayafi ya ce ko da bayan na mutu abin ne ne da wannan sai waɗansu suka ce ka ware tsohuwar riga ka samu sabon yadi mana asaya sai ya yace innal hayya haqqu bil jadid yace raye shi ke bukatar sabon yadi, wanda ya mutu kuma ko hada shi mana godo wani zumba ne me zai yi wa gasa to kuma yi wani wanda suke cewa a sai sabo a koda hadisi da ifi ko ma mawdu'i da suke cewa wai innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfar wai mata wai mamata suna tinkaho da likafanin su a cikin kabari eh wannan zai ce na ya fi kyau wannan yace na ya fi kyau wannan hadisi ne mara asali na mai tambaya na gaba malam yana tambaya cewa shin zai yi ne a ba mu na kai zakka ai munafukai ba ka iya gane su in ba alamominsu da Allah ya faɗa ba kuma kai za ka hukuncin zahiri ake musu saboda haka tun da hukuncin zahiri ake musu za a ba su zakka kun gane ko abin da nake nufi da hukuncin zahiri duk mutumin da ya bayyana kalmar shahada a zahiri kuma aikinsa na yau da gobe bai nuna maka abin da ya warware ta ba kana daukan shi a matsayin musulmi ko da a zuci kan yaki shi yasa annabi bai yaki munafukai ba ka fahimta duk ayoyin da suka sauka na yaki kafirai annabi ya san munafukai din nan wato kafirai ne amma bai yake su ba har ma lokacin da waɗansu sahabbai suke cewa a yake su mala'ike cewa ai kar a ce ina kashe sahabbai na sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun da sun yi musuluncin zahiri mai yiwa wani dauka su musulmai ne sai a zargi annabi cewa ko ka musulunta ma kashe ka zai da haka sai bai rinka yaka su ba da haka munafukai ana iya mu'amalar su zahiri amma hukuncin suna wajen Allah gobe kiyama kar su ɗauka mu'amalar da aka musu ta zahiri a nan gidan duniya kuma za ta cece su gobe kiyama matukar sun mutu ba imani a zuciyarsu babu yadda za a yi wannan ya cece su dan Allah ta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira yaso da dama annabi na da mutane a zahiri har yake cewa yaso da dama nukan baiwa mutum wani abu da hannuna wanda yake ba hakkinsa ba amma yayin mun dadin magana ne sai na bashi yace to duk wanda na basu wani abu ba da haƙƙinsa ba kawai don daɗin maganarsa ya tabbatar cewa wuta ce na bashi a hannunsa ko ya ci ko ya bari ya rage nashi kaga shi yana amfani da mai zahiri sallallahu alaihi wasallam da sauransu to wannan dai shine hukuncin su dan haka bina'an ala zalika ya halatta ba su zakai kenan mai tambaya na gaba malam yana cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya nemi zakka daga matarsa shin a lokacin nan babu babu kwamitin zakka ne malam tunda an ce zakka sai da kwamitin musulunci akwai amma yana nuna halittin a iya bashi wani rabo a ciki kaɗan ba duka ba sauran kuma ta kai kwamitin zakka ai da yace ta bashi ba ta yi ta bashi duka ba ta bashi wani abu daga cikin abin da ta fitar na zakka to wannan sai ya zanto ya shiga babu shi ya halatta mai zakka ya tasarrufi cikin wani abu kaɗan kafin ya kai zuwa ga kwamitin zakka wannan sai ya shiga wannan babu malam mai tambaya na gaba yana cewa halashin gaskiya ne cewa aya yakan shafi aya in yakan shaka mala ba shi da misali ko da biyu da rabin ba misali zai ce ba dalili zai nema tukuna dalili ake nema kafin misali dan na iya baka misali kuma ka ce to ina dalili kuma aya tana shafi aya dalilin haka ma nan sak min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha da kuma wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun aya ta kan iya shafe wata aya misali kuma da za a iya baka guda ɗaya shine da can farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ne tsawon shekara guda wallazina tawaffawna minkum wa yazruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj tsawon shekara guda za ta yi tana ta kaba ba za ta fita ba amma sai aka shafi aka ce ta dawo wata hudar kwana goma wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة kaga wannan ayat ta shafe wacce wannan misali kenan da misalai masu yawa akan irin wannan mai tambaya daga malam yana cewa shi ya masa hadisin da malamai suke bayani akan cewa mutum da ya sallah shi a bayan sahu bayan da sallah hadisi ne ingantacce wanda ya sallah a bayan sahu shi kadai baya da haka annabi sallallahu alaihi ce da haka idan ka zo masallaci bai kamata ka tsaya bayan sahu kai kaɗai ba sai fa in sahun da ke gaban ka ya cika sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai to wannan babu laifi amma abin da ake magana shi ne, ga sahu a gaban ka bai cika ba sai ka fara sallah a bayan sahu kai kadai har ka gama wani bai zo kon hada to kai baka da sallah kun fahimta ku wannan hadisi malamai sun yi masa fassarori daban-daban kan maganganu guda uku da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah nafila da kuma tafarilla sannan wannan hadisi yana nan ala umumi babu yanda za a yi kai sallah a bayan sahu kai kadai ya zanto sallar ka ta inganta akwai masu wannan ra'ayi akwai kuma waɗanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafe shi amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbas a cikin musulunci kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gabansa akwai wuri ya ki shiga to ba da sallah amma idan ya zo ya samu wuri ya cika ba yanda zai ya kurda ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kadai har aka gama sallah to wannan sallarsa ta yi saboda me saboda rashin kudura wajen ya shiga gaba dan gaban ta riga ta cika kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shine duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajabcin nan ya tabbato a kanka wajen abu na farko al ikon aiwatarwa abu na biyu az-zikru kana sanar da abin yayin da aka rasa kudura ka so abu sai ka kasa to wannan kasawar ta sauke maka wajibci ke yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu amma ka zo sahun ya cika ba yadda za a yi ka shiga ka ga wajibcin shiga ya fadi idan ka tsaya baya kai sallah kuma ta yi ce an gane ku to kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibci shine mantuwa labbana ta sunna inna sina au akhtana ka tashi yin abu zaka yi sai ka manta ba za a kama ka da laifin cewa kaki ba ko da wajibi ne abin yanzu ya saraya saboda me saboda mantuwa sai lokacin da tunani ya zo sannan kuma zai koma wajibcin sa akwai tambayar da ta shafi wannan ta masalla ta me wato da safen nan yau aka yi kusan makamancin wannan akwai matan da suke zuwa su su sallah a cikin wani gida wanda gidan yana da masallaci a haɗe da gida mm. su matan suna bin sallah daga cikin gida ne ba masallacin ba to akwai wata fatawa da ta taɓa bayarwa cewa in mutukar ba masallacin suka zo kwan keɓe musu wani guri ba daga cikin gida idan suka bi sallar sallar ba ta yi ba ta yi ma muryar ta yanke hmm. a tsakani to shi ne sai ake tambaya cewa matar ta gidan ce ta iya bin masallacin na gidan nasu ba za ta ba sai ta zo masallaci matan annabi ba na gidan bane ba su ma kuma suke fitowa masallaci kada ita san gida ya kare bango annabi ba ga masallacin kawai daga dakin Aisha zai bude kawai sai ya ganshi a masallaci amma tare da haka kuma sai sun fito sun zo masallaci kaga ai wannan maganar makwabtaka ta kare gaba daya saboda haka ka'ida ya kamata iyayenmu mata su fahimta sallar jam'i ba wajibi bace a kansu wannan kenan sallar su a cikin gida su kadai ta fi su zo masallaci jam'i lada saboda annabi ce mace ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fita zo masallaci na tare cewa sallah a masallacinsa tana daidai da sallah dubu amma yace ta yi sallah a unguwarsu masallacin unguwarsu ya fita zo masallaci na sai kuma ce ta yi a gidanta ya fita zo masallacin unguwarsu a ta yi cikin ɗakin ta kuma ya fita fi ta yi a tsakiyar gida wani hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sallar su a gida ta fi lada sama da zuwa masallaci na biyu idan har suna ganin sai sun je masallaci to shari'a ba ta hana su zuwa masallacin ba amma ba za su bi masallaci daga gida ba dole sai dai su je masallacin su sallah a lokacin annabi duk mata suna zuwa masallaci ko su ba ma sa ware cewa wancan gini na mata ne daban na maza daban a hadaki a cikin masallaci sai dai duk sahun baya dama na mata ne shi yasa idan an yi sallah kafin kowa ya fara fita sai mata sun fita sannan wani ya tashi ya fita cewa gama kamar ya kai ne ka zo cikin masallaci sai ka gani na sallah bayan sau shi kadai ka san cewa hukunci shine idan ya gama baya da sallah to kai kuma ka bi shi dan ku yi tare dan ka kubutar da sallarsa ka teci sallarsa ta salwanta to ai shi yanzu yana bin ma wato kai ma ka shiga ka bi liman kenan dan kai tare da shi a cikin sahu eh ya halatta dan ya haka sallar ka ta halatta sai dai a nan gurin abin da zaka lura shi ne eh, ba wai daga zarin ya yi sallah bayan sahu sallar za ta bashi ba sai yanzu ta iya ya rasa wuri a gaba kaga wannan sallar sa ta bashi ba ta iya yiwa shi bai san hukuncin ba haka a shari'ance a musulunci kaga shi ma sallar sa ta bashi ba ku fahimci wannan da kyau yanzu duk wanda bai san wannan hukuncin ba wannan hadisin baya hawa kansa saboda rabbana la tu'akhidhna inna sina aw akhtana duk zai samu mafita nan wanda bai san wannan hukuncin ba ya zo ko shekara goma ya yi kullum ya zo masallaci da wuri a gaba sai ya ki shiga sai ya tsaya a baya ya sallah shi kadai wannan sallarsa tana nan daga ranar da ya ji fata ya ji an karanto masa hadisin annabi to in ya kare kuma da ganganto baya da sallah kun fahimci wannan da kyau ta yawa yana sallah bayan sauci kada ma bai san hukuncin ba a nan gurin sai ta kyale shi ya gama yana da sallah bayan ya gama sai ka ce da shi ga yadda hukunci ke shari'a

أمر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا